Allah ya ce almar'u ma'aman habba yau qiyama mutum na tare da wanda yake so a ranar alkiyama kenan jama'a duk wanda yake ƙaunar Allah yake ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to ko yau kiyama ta tashi yana da guzuri yana da abin da zai faɗa wa Allah amma ƙa'idar ƙaunar Allah Ƙur'ani ya bayyana mana ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim faɗa musu ka ce in dai kuna son Allah to ku bi ni don haka ka'idar ƙaunar Allah ita ce a ga kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to sa'an nan kuma ka'idar biyayyar manzon Allah ka'idar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a mai littafin ashifa alqadi iyad ya ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar kana ƙaunar manzan Allah shine ka bi sunna shi ba ka zauna kai ta shigantaka a cikin gari ba sai sha biyu ga watan rabi'ul awwal ka je ka zuba wa 'ya'yan musulmi icd a ruwa su kasa bacci a kwana ana cewa ana ƙaunar manzan Allah ƙarya ta farko da kuka yi wa manzan Allah tukuna ita ce cewa an haifi manzan Allah sha biyu ga watan rabi'in al'awwal duk wanda ya faɗi haka in bai tuba ba sai ya shiga wuta ba inda aka ruwaito a cikin hadisi cewa an haifi manzan Allah ranar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal don wannan maganar na ji ahalus sunna ba sa tsaya suna tantance maganganun da suke faɗi ahalus sunna wallahi akwai wani ilimi dole sai kun koye shi wannan ilimi shine ilimin tace maganganu shi ake kira ilmu mustalahil hadith shi ake kira ilmul jarhi wa ta'dil shi ake kira ilmu tahqiq dole ne sai kun tsaya kun yi wannan ilimi in ba haka ba kowace bankaura ku ɗauko ku nan naɗa ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wuta za ka tafi saboda hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim da sahih na ibnu hibban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari wanda ya min karya da gangan ya tattali mazaunin shi a wuta wannan lafazin bukhari ma ya ruwaito shi a riwayar ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala alayya ma lam aqul wanda ya faɗi maganar da ban faɗi ba ya danganta mini falyatabawwa maq'adahu minan nari ya tattali mazaunin shi a wuta babu dalili ku je ku faɗa ko ina gas ku ce albani na zariya shi ya ce babu inda aka ruwaito a hadisi cewa an haifi manzan Allah ranar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal babu wannan wannan kalubale ne na jefawa kowa duk wanda ya gama zafin kai ya huce ka ce ya kawo ya kawo da isnadi haddasana haddasana ko ya kawo a cikin littafin hadisi da isnadi an ruwaito wani malamin hadisi ya ce sahihi ne babu yan sanda aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba san waye shi ba ba san waye zai zama ba ba annabawa ma a zamanin balle a ce ana sa rai shi ma zai zama kawai suna ganin shi rajulun adi kawai gama gari ne sai da aka haife shi ne aka ga a'a wannan ba gama gari ba ne bayan shekara arba'in da haihuwar shi sannan aka je aka fara bincikar wannan mutum da ya zama babban mutum yaushe aka haife shi kamar galibin mu ne nan duk wanda yake sau'in mu dinnan duk wanda ya ce ga yadda aka haife shi dai ba gidan yan boko aka haife shi ba ko yan arabiya sai dai ya kintaci faɗi in ka je ka tambayi babanka baba yaushe aka haife ni sai ya ce ran da sardauna ya zo nan to sardauna sau nawa ya zo bauchi ko kuma ya ce ran da aka yi yakin nehu da mpc ran nan aka haife ka duk ba kwatance ba ne so nawa aka yi yakin nehu da mpc ya fi a girga abin da kadai malamai suka iya ganowa ya tabbata an haifi annabi a shekarar da aka yi yakin giwaye sannan ya tabbata ran litinin aka haife shi saboda cewa ran litinin aka haife shi ta zo a cikin hadisi sahihi wanda imamu muslim da ahmad suka ruwaito amma sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ɗaya ce cikin kintace yanki faɗi wanda ainihin aka yi wanda duk ba su da tabbas me yasa ba a kiyaye wannan rana ba a cikin hadisi saboda babu wata ibada da aka shar'anta a ciki duk abin da yake da irana da aka shar'anta ibada ta musamman to za a faɗi wannan rana ko da kwatance ne yanzu lailatul qadari ya zo a cikin hadisi sahihi annabi ya siffanta cewa dukkanin daren da zai zama lailatul qadari ranar wannan wunin ba za ta yi zafi ba gari zai yi sanyi za a samu ni'ima da daddare za a ji silent za a ji shi tsit babu haushin karnuka babu hayaniya babu abubuwa alama ce ta lailatul qadari saboda akwai wata ibada da aka shar'anta a ciki ranar goma ga watan ainihin almuharram ita ce ranar ashura akwai ibada da aka shar'anta ko to don haka wannan rana kaga an santa amma ya zama duk muhimmancin manzan Allah ba a ruwaito ranar da aka haife shi a cikin hadisi sahihi ba sai dan dalilin ba a shar'anta komai a wannan ranar ba don haka taron maulidi da ake yi jama'a ba shi da bambanci kamar yadda babban shehin garin na ya faɗi a bana a kaduna ya ce is nothing other than an equivalence an equivalence to the birthday ya ce ba wani abu ne kawai daidai da birthday ne da kiristoci suke yi haka babban shehi ya faɗi bana a tashar rediyo ya faɗi live program aka ce to shehi maganar taron maulidi ya ce ba wani abu ne kawai matsayinsu ɗaya da birthday da ake yi to birthday al'ada ce ta suwa ta sahabbai ko ta kiristoci al'ada ce ta kiristoci a musulunci babu celebration na birthday babu wannan it has no stand in islam ba matsayi a musulunci ba sunna ba ce bid'a ce don haka babu wani taron maulidi jama'a ku daina bata wa musulmi lokaci ku daina hada musulmi gaba ku daina saka sharri a zukatan 'ya'yan musulmi don mutum bai yi maulidi ba ku ce wai baya kaunar manzan Allah saboda mutum bai yi maulidi ba yanzu sayyidina abubakar ya yi maulidi to yanzu sayyidina abubakar baya kaunar manzan Allah yanzu fatimatu zahara ta yi maulidi ba ta yi ba no kana da yancin kai challenge amma na bi'uni bi ilmin za ka kawo da ilimi ne kawai duk gama hayaniya dukka gama hayaniya amma buɗe ka karanta mana ina aka ruwaito da isnadi al'ilmu qala allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina ra'ayi fakihi. ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce ba laifi a ce sahabbai sun ce so kar ku bata mutane lokaci ku hada 'ya'yan musulmi gaba ku gurbata musu zukata a daidai lokacin da ake kokarin a gyara zukatan 'ya'yan musulmi su tashi da hasken sunna kawai sai ku tashi saboda mutum bai yi abin da ku da kanku kun tabbatar bid'a ne taron maulidi ba a fara yin shi ba jama'a sai bayan shekara ta ɗari biyar sai bayan shekara 500 da fara musulunci jama'a kuma sarki ne daga cikin sarakuna na gargajiya ya fara yin wannan taron maulidi ka karanta littafin almadkhal na al-imamu ibn al-hajj ka karanta littafin iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashabil jahim waɗannan manyan malamai suka tabbatar da cewa duk waɗannan ayyuka na maulidi ba a fara su ba sai bayan shekara 500 bayan shekara 500 har su imamu maliku sun rasu sun daɗe a cikin ƙasa da wajen shekara 400 sannan aka zo aka fara to yanzu duk su imam malik ba sa ƙaunar manzan Allah ya kamata ku rinka sanin abin da kuke faɗi kawai in ka ɗauki abu ya zama maka business of the year kana business kana tara kuɗi kawai shikenan Allah ya kai mu lafiya ka samu kuɗinka shikenan amma ka ce wanda bai yi ba baya ƙaunar manzan Allah to wannan magana tana da bad implication tana da mummunar ma'ana domin tana rugurguza imanin duk wanda bai ba kenan yanzu duk sunan nan da muke karantawa duk ƙaunar da muke manzan Allah ta tashi a tuta babu saboda mu taba maulidi ba mu ba mu taba maulidi ba jama'a ni ban taba yin maulidi ba taba yin maulidi ba alhamdulillah masha Allah kai kuma da ka taba yi Allah ya gyara aikin da ya ɓaci